yace ki zauna mana tunda ko kin koma wani tallan za ki ɗauka ta ce ai babana ne ya ce in dawo da wuri za mu yi hira ya ce to ki gaishe min da shi ki ce zan zo ta ce to kwashe goron da ta zubar ta sa ma hajiya a bankaɗin filo ta fito hajiya ta ce yau dai kin ga ambar hankalinki ya kwanta dariya ta yi ta karɓi kuɗinta ta fita da waƙe-waƙenta ta isa gida ta ba babu larai kuɗinta ta yi gun babanta ya ce nafisa ta ce an baba ya ce ina wannan saurayin marwan ta ce na gane shi yayan ambar ya ce yauwa shi shi ne yake son ki da aure ta yi shiru ya ce kina son shi ta ce e eh. ya ce to shi kenan a ranar hajiyar mai gari ta sa aka kawo kayan auren nafisa an samu tashin hankali gun larai sosai don bata yi tunanin abin zai zo cikin sauki haka ba ga yar talantana bata yi auren ba amma nafisa za ta yi kanwarta ƙarar take nuna bakin cikinta A ranar Juma'a aka ɗaura auren Nafisa da Marwan. A ranar dai Nafi ta yi kuka sosai don hajiyar mai gari ta kawo mata kaya masu kyau sai ta yi kyau sosai. Ba ƙaramin kuka Nafisa ta yi ba lokacin ta tabbatar za ta rabu da babanta. Haka tana ji tana gani aka tafi da ita birni. Aka bar babu larai da bakin ciki. Gun momi aka kai Nafisa, ba shakka momi ta yi mamakin Nafisa, ba ta yi tunanin yarinya ce haka ba. Haka ta ce a kai ta gidan mijinta, haka ko aka yi, aka kai ta gidan Marwan. Lokacin da aka kai ta gun Maryam, ba ƙaramin kwanciyar hankali ta je ba, don ganin ta yarinya. Ta sa a zuciyanta Marwan ba aure ya yi ba, yar aiki aka kawo mata. Shiru Nafisa ba ta ga Marwan ba. Bai zo ba, dama tana son da shi ne. Marwan ko yana can ɗakin gimbiyarsa Maryam, suna hira suna cikin nishaɗi. Maryam ta ƙara Maryam ta ƙara kashe mai ido ta ce honi lokaci na tafiya ka kalli to 11 ya ce wani abin ne ta ce eman eh, ya ce to faɗi ina jinki ta ce ka tashi ka je kun amaryarka ya ce ba zan je ba ta ce kaga ba wai ina nufin ka je ka zauna ba ne ina son mu dinga lura da ita yanzu tashi mu je mu ga lafiyarta ya ja tsaki ya tashi tana zaune sai raba ido take tana kallon inda aka kawo ta kamar aljannan duniya sai ga su Maryam sun shigo da sauri ta durƙusa ƙasa ta ce ya Marwan ina kwana anti Maryam ina wuni Maryam ce ta amsa, Marwan niyyar fita yayi da sauri ta ce, "Ya Marwan baka amsa gaisuwar ba." Ya ce ba zan amsa ba. Ya fita Maryam ta bi bayansa. Ganinsa sun fita hakan ya yasa Nafisa ta yi tunanin ita kaɗai za ta kwana. Tuni tsoro ya shige ta, a tunaninta dukkansu ne za su kwana a waje ɗaya. Ganin tsoron ya shige ta shi sa ta yin sashen Maryam ta fara ƙunƙusa musu ƙofa Maryam da ke gefen Marwan ta ce, "Waye?" ta ce Nafisa ce mamaki ya kama ta tashi ta bude mata kofar ta ce wani abu yake so bata kula ta ba sai ma ratsa ta da ta yi ta wuce cikin falon Maryam ta bi ta da kallo Dan nasa da Marwan kaɗan ta zauna ya ce lafiya ta ce ba zan iya kwana ni kaɗai ba shine na zo in kwana da ku Maryam da ke kofa ta ce da wa Nafisa Nafisa ta ce da ku mana Marwan ya daka mata tsawa ya ce Ta ki koma ɗakin ki ta rikice sosai don tsawon da ya daka mata nan ta fara kuka tana cewa wallahi ba zan iya kwana ni kadai ba cikin fusata marwan ya fitar da ita daga falon ji kake tim ya wurga ta farfajiyar gidan ya kulle kofar maryam ta ce gwara da ka mata haka fitinanniyar yarinya kawai tsoro ya kara kama nafisa ta sha kukanta ta shige ta a tsoraci bacci ya ɗauke ta asuba na yi ko ta farka Ba ta san kan toilet ɗin ba sai da suwan ta yi alwala bayan gari ya waye maryam ta kawo mata tea da biredi amma fur nafisa ta ce ba za ta ci ba maryam ta kira marwan ta ce ta ki ce marwan ya ce me yake son ci ta ce koko da kosai ya dalla mata harara ya ce to babu anan in za ki ci in ba za ki ci wannan ba ki bar shi nan take ta sa mai kuka har da bubbuga kafa haushi ya kama marwan ya ko nemo igiyar caji ya dinga shuɗa mata tana tana tsalle tana ihu sanda ya tabbatar ya zane ta sosai sannan ya barta ya ta sa mata breakfast breakfast din a gabanta ya ce ta ci wallahi ta ce wallahi ba za ta ci ba ita koko da kosai take so marwan ya lura yarinya yan rigima ce ga Maryam na gefenta tana kallon duk abin da yake faruwa ya ja tsaki ya ce wallahi ki ci ko na ƙara zane ki cikin kuka ta ce ni dai koko da kosai nake so tashi yayi fita Maryam ta ce amma ke kan Allah ya yi cikakkiyar ba cikin rashin damuwa ta tashi ta kwanta akan kujera a ran Maryam ta ce tsinanniya sai ka ce kujeran ubanta ta fita sashinta sashinta ta koma ko da maryam ta je falanta bata kamar ruwan ba ranta ya baci wato ya je nemo mata nan kishi ya tashi ta kasa zaune ta kasa tsaye kasa hakuri ta yi ta kira ƙawarta nan ta ce mata ga ta nan zuwa Marwan ko shiga gari ya yi sosai ya nemo mu Nafisa koko da kosai lokacin da ya zo ma har ta fara bacci san bai ji tausayin dukan da ya yi mata ba maimakon ya tashe da cikin nutsuwa amma ina daka mata duka yayi a firgice ta tashi yace gashi nan ya fita tana jin tashin motarsa ta jawo kokonta da kosai hakika yunwa take ji sosai nan ta ci ta hauci tana kada kai don sun yi mata daɗi sosai tana cikin ci ne Maryam ta shigo da Habiba tace kin ganta wallahi jiya da na ganta ban ji komai ba amma da safin nan yanda ya dan nuna kulawar shi akanta abin ya ban haushi Habiba ta sheke da dariya ta ce amma wallahi Maryam ke yar iska ce. Ta ce ban gane ba. Ta ce yau banda abinki yaushe ki fara kishi da wannan yar yarinya. Jibe ta fa Ba ta wuce 11 to 10 years ba. Amma kika tsaya kishi ni wallahi makin ban haushi. Ta ce ba za ki gane ba tun yanzu ya fara nuna kulawar shi akan ta nan gaba kuma fa. Ta ce ai sai ki bari gaban ta yi amma yanzu za ki ɓata ma kanki lokaci ne kawai akan ta. don komai yanzu za ta yi shi za ta yi shi ne cikin yarinta kuma dole sai kun biye mata ta ja tsaki ta ce ya dai biye mata dai don wallahi ni doka zan mata ta ce doka a yanzu a yanzu ko ta ce a koyaushe ta ce karya ne sai dai ki da ke ta yanzu amma ba gaba ba don gaskiya yarinyar ta haɗu gaban muryan ya faɗi ta ce kin gani ko ta ce no kar ki damu aike ce a gaba don marwan ke yake so a duk duniya ina da tabbacin ba zai so wata mace ba jin abin da habiba ta ce shi ya sa hankalin maryam ya dan kwanta amma a hakikanin gaskiya ta tsani nafisa yanzu tsana mai tsanani idan nafisa ta ce bata ji su ba ta yi karya don a falon ta suke zancen habiba ta ce ina son jin muryarta ta ce dalla matsa yar iska daga ganin yarinyar mutane za ki fara jin iskanci ta ce wallahi da ba don kishiyarki ba ce sai na yi da ita ta ce aike ba za ta ta ce aike bi ta zaizai ce ta ce har na kai ki Maryam ta ce ai duk iskanci na bana bin maza saboda miji na jarumi ne. Habiba ta ce amma kina bin mata ko? Ta ce duk da haka ban kai ki ba. Habiba ta ƙara kallon Nafisa tana lashe baki. Alamun ga kayan daɗi amma yayi nisa. Ta kai ciye ishi Maryam ta ja ta fat ɗinta. Suna shiga bedroom Maryam ta ce wallahi Habiba baki yi ba. Ta ce wallahi da ba don kishiyarki ba ce da na aure ta in koya mata tun yanzu. Kin ga kenan tana girma tana daɗa cika. abin zai yi kyau Maryam ta ja tsaki ta ce ni ko dan kishiya ta ce shi yasa ko kaɗan ban ji sha'awarta ba kin ga kin ga mu bar zancen nan yau dai mu ɗan taɓa Haiba ta ce kamar kin san a hannu nake nan suka tuɓe haihuwar uwarsu suka fara aikata alfasha wa iyazu billahi Allah ya shirya Zainab ce ta shigo falon da sallama fi sana ganin ta ta je ta rungume ta tace Zainab anan zaki kwana ko tace a'a tace me yasa ta ce saboda makaranta ta ce e don Allah ki ce ma Ambar ya sa ni dariya ta yi ta ce ya Ammar dai ta ce tab ba zai sa ni ba wallahi ta ce Allah zai sa ki yanzu ma mami ce ta ce in gaya miki za ta turo Jamila yar aiki ta dinga ɗebe miki kewa ta ce yauwa sai ta dinga taya ni kwana ko ta ce kwana kuma ta ce e mana ta ce dama a gidan nan za ta dinga kwana amma ga shashin yan aiki can a waje ba sai ta kwana a ɗakin ki ba Na Nafisa dai jinta ta yi Don har za ta ce mata jiya ai ita kadai ta kwana sai ta tuna da maganar mai hajiyar mai gari ta ce mata ko dukan ta ya marwan yayi kar ta gaya ma kowa bari yayi mata wani abu kar ta kuskura ta faɗa ma kowa ko da ko momi ce Zainab ta ce ya kika yi shiru ta ce ba komai nan da tashi ta kawo mata ruwa Don wannan ma yana ɗaya daga cikin nasihar hajiya ta ce in dafa miki abinci mamaki ya cika Zainab don tun da suke Maryam ruwa bai taba hada su ba bare abinci amma ga karamar yarinya ta san abin da ya kamata ta ce a'a a koshi nake kin iya girki ne ta ce eh amma ban iya irin naku ba ta ce shi ma zaki iya duk Jamila za ta koya miki ta ce to yaushe za ta zo ta ce sai dai mu ta turo miki ita ta ce to bata wani dade ba ta tafi Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya, watanni zuwa shekaru. Sau ɗaya Nafisa ta taɓa zuwa ƙauye. San Marwan baya ma shiga sashin Nafisa, amma idan Maryam ta so nishaɗi, haka kawai za ta ƙulla ma Nafisa sharri, shi ko ya jibge ta. Yanzu Nafisa tsoron shi take sosai, ba ta yarda su haɗu. Maryam ba ta cika shiga harkar Nafisa ba, sai in sai in ta so mugurta. Mami ta aiko wa Nafisa ‘yar aiki, sunanta Jamila, shi yasa sam Nafisa ba ta da damuwa, idan dare ya yi su kwanta abinsu. su. da Jamila su dafa abin da suke so koyaushe za ka sami sashen su tsaf a gyare. Nafisa ta samu abin da take so wato sutura da kayan kwalliya don haka a koyaushe cikin kwalliya take amma sai dai kwalliyan irin ta ƙauye take yi. Jamila ta yi ta yi ta daina irin wannan kwalliyar amma sam ta ki. Da ke Jamila ta girme ta da kusan shekara biyar. Jamila ta lura Maryam ita ce da gidan don tun da aka kawo ta gidan bata taba ganin Marwan ya shigo sashin su ba kullum sai dai na Maryam kuma gashi gado ɗaya suke kwana gado ɗaya suke kwana da Nafisan hakan ne tabbatar mata da zarginta abin ya bata mamaki sosai don ganin sam Nafisa bata damu ba ita kanta Nafisa a yanzu ba ba za ta ita kanta yanzu ita kanta Nafisa a yanzu ba za ta dorar da kamannin Marwan sosai ba don bata yarda su haɗu ba Abinci da abin sha ba wanda Marwan baya bayarwa a basu. Komai ta hannu Maryam yake zuwa. Zainab na, na zuwa jifa-jifa da ke komai da ke ba mai bincike ba ce san bata gano komai ba. Amar nema da ke duk ƙarshen wata yana zuwa. Ya so ya gano abu tare da zargin yayan nashi amma da ya tuna yayan nashi mai adalci ne kuma ba zai cutar da ita ba don haka tuni ya watsar da zargin. Momi ce kusan koyaushe take mata ɗinki ta ce a kawo mata. kamar yau nafisa da jamila suna zaune a falo suna hira jamila ta, ta dakurce a ranta jamila ta kudurce a ranta yau za ta fara shiga da nafisa cikin al'amuran marwan don rainin hankalin maryam ya yi yawa gashi nafisa yanzu ta fara girma tunda dukkan dukiyar shanu ya fara bayyana a jikinta duk wani mai lafiya idan ya ganta zai so zama kusa da ita ta gyara zama ta ce in tambaye ki ma ta ce ina jinki ta ce anya ko kina sanya marwan ta ce sosai ma ta ce to me yasa ba kya mishi yanda maryam take yi mishi ta ce me kenan ta ce idan kin gan shi ta ce ki dinga mishi girki kuma a kullum ki dinga zuwa da safe kina gaishe shi ta ce to idan na fara yin hakan zai so ni ta ce sosai ma kuwa kuma ki ce sa ki a makaranta ta ce to haka ku aka yi washe gari ta yi wanka ta yi digidiginta na ta yi digidiginta na ƙauye ta nufi falon Maryam. Bata ga kowa ba ta nemi guri ta zauna. Ko da Maryam ta fito daga bedroom ta ganta zaune a nan falon san da ta ya faɗi don ganin komai da ake so a jikin ya na Nafisa ya fito. Tabbas bata tsaya karewa Nafisa kallo ko kaɗan ba, amma yau ta ga Nafisa tas dokuwa ce farakal ga gashi ga hanci ga ido shanyayyu wato sexy eyes ga ƙugu cikin nan a shafe ba maganar teɓa ga ta yar siririya ba can ba abin da zai fi ɗaukan hankali a jikinta idan ba ta tare da gele shine breast ɗinta da hips ɗinta cikin tashin hankali maryam ta daka mata tsawa da cewa me kika zo min a falo tace ce na zo gai da yamar wanne ta ce to yana toilet faɗi abin da kike so ta ce kawai na zo gai da shi ne sannan ina son ya saka ni a makaranta ta ce kenan ta ce eh ta ce hmm. daga yau kar ki kara zuwa gaida shi yace baya so ta ce to Ta fita, Maryam ta fita da kallo. Wow, yarinyar nan ta haɗufa. Abodin za ta ce ya saka ta. In hakan ya faru, ba za ta dinga ganin ta ba bare har ya ji wani filin ta ce a ranta. Marwan ya fito da shirin sa na tafiya ofis duk abin da suke yi yana ji, amma Maryam Nafisa ta tafi da zuciyarsa don tana da sanyi ga daɗin sauraro. Ya ce, Yade my love, na ga kin kankaye a tsaye, lafiya? Ta ce, lafiya lau. ina son ka sa Nafisa a boarding school kuma ta bar cikin garin nan bana son ganinta. ta ya ce hmm, kishi ne ya tashi ta ce ni dai dan Allah ayi komai cikin satin nan ta tafi ban son ganinta, ta ya ce to wani gari kike so a kai ta ta ce bauchi ya ce an gama gimbiya ta Nafisa ta dawo falo ta tada Jamila ta ce kin gaishe shi ta ce anti Maryam ta ce kar na ƙara zuwa gaida shi amma na faɗa mata ta gaya mishi ya sa ni a makaranta tausayin ta ya kama jamila mutum da mijin shi amma ba shi da damar magana da shi bari har su yi zaman jin daɗi ta ce allah ya sa ya saka ki ta ce amin haka ko aka yi cikin satin aka gama mana fisa komai sai tafiya Amma da Momi da Zainab sun yi farin ciki sosai da hakan. Yanzu haka tana gidan Momi an gama mata shiri tsaf. Marwan ake jira. Can ko sai gashi ya zo. Kallo ɗaya mana Nafisa ya kawar da kai. Momi ta ce sai ku tafi don lokaci na ja. Da sauri ya ce ni zan kai ta? Ta ce to dawa ya ammar mana ammar da ke jinsu ya ce ayya marwan ina son zuwa gidan rasuwa haka marwan ya lallabe ammar ya kai ta fgc bauchi lokacin da ammar zai dawo nafisa har kuka ta yi sai dai ya bata haƙuri ya bata su hudu ne a ɗakin su nafisa saudat halima da kuma safiya sun kuma karɓe ta sosai to masu sauraro a nan za mu dakata